بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتابه الأدب المفرد باب التؤدة باب التؤدة في الأمور الباب الثاني في التؤدة في الأمور أن يمن بياني أجمد التؤدة التؤدة التؤدة هو التؤدة أن يمن بياني شوى أنا أيك ومن يدعى الإمام ابن منظور المصري ya tabbatar mana a cikin lisanul arab ana cewa tu'ada ana cewa tu'da ko to al-imam al-bukhari haka ya maimaita wannan babu saboda ya ya sake ya kawo mana wasu hadisai wannan ya ka mana asali kwara ɗaya asalin al-imam al-hasan al-basri wasiyar wasu wasbir wala tasta'jil to yanzu zai kawo wasu hadisai wannan da ya ruwaito su حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن عبد الرحمن بن علي بكرة عن أشج عبد القيس أشج عبد القيس malamai sun yi sabani a game da sunan babansa kusan duk sun tafi a kan sunansa almunzir almunzir wasu daga cikin malamai suka ce sunan babansa aiz aiz aiz shi ne sunansa ah, sunan baban su wasu kuma suka ce a'a sunan babansa amr amr hmm? wasu kuma suka ce babansa alharis haris al-munzir ibn al-haris ko al-munzir amr ko al-munzir a'is ah, al-munzir a'is ko al da an faɗi haka أنا متى نسبة نسبة سيتشي العصري العبدي العصري العبدي من قال تسون شيني قال يشي أما أشد جبن أي لك بنسي لك بنسني أشد جبن أنا شو أشد عبد القيس وأنا يتشي قصحة يزن إضافة akwai waɗanda suke cewa badali ne shi ne abdulkais ɗin su da kace su ce an ashajja abdulkais an ashajja abdulkais kaga ashajja ya zama suna mai cin gashin kansa sai ya zama abdulkais badalinsa ne amma dai magana ta fi inganci eh, nisba ce zuwa ga abdulkais din abin nan kai izafa ce afwan ashajji an ashajji abdulkais an ruwaito daga ashajjun abdulkai abdulkais su kuma wani bangare ne daga cikin kabilar banu amir shi yasa suke cewa ashajju bani amir shi ne mun gane to qala annabi sallallahu alaihi wa sallam shi riwaya da kansa daga annabi sallama yace inna fika la khulqain yuhibbuhum Allah والله كان هذا وسط بي والله أنا سنس أول شيء سينشي وما هما يا رسول الله ولن نتبيئوني وأنن جنكي لسوكما ألا نسنسو قال الحلم والحياء سي سيشي حقري لقنيا كان ده حقري كما كان ده قنيا الحلم ما لم نسكتي بطل النفس إن حيجان الغضب abin da ake ce ma alhilmu shine dabtun nafs mutum ya iya kama kansa inda haijanil ghadabi a lokacin da fushi ya taso ya rinjaye shi haijan sai mutum ya kame ya zo da aikata abin da fushi yake umarta sai ya aikata ba wasu kuma suka ce al'aqlu al'aqlu hankali وعدم سرعة da rashin saurin أوكر kansa. kaga duk dai yana kuma zuwa ga wancan kenan alhilmu kamar yadda aka yi bayani a karatun baya ba ce ta Allah madaukakin sarki Allah ya siffanci da wannan sifar alhali da ina a hadisin da muka karanta la ilaha illa Allah al halim ko to halim sannan Allah ya siffanta wasu daga cikin annabawansa da ilm kama annabi Ismail alaihi salam ko hmm. al halim shine wal haya'u da kunya kunya mun yi bayani kanta qultu shi nace qadiman kana aw hadisa ya ma'aikin Allah wannan ɗabi'a da na kasance tare da ita ko ɗabi'u shin kadiman kana aw hadisa tun can da Allah ya halicce ni da su fil azal a cikin Allahul mahfuzu aw hadisan ko ko ni ne da kaina ne iktisabun su ni ne na koye su da kaina na matsa ma kaina takhallaqtu bihima ni ne na koye su na matsa ma kaina takhallaqtu takallaftu kuma da matsa ma kaina sai na yi su qala qadima shi yace tun can da Allah ya baka su Allah ne halicce ka da su ba kai ka sha wahala ba da wannan malamai suka ce cikin cikin hadisin nan hadisin na nuna mana an alkhulq ala nau'aini jibilli wa qisadi akwai ɗabi'a wacce take alkulkul jibilli ɗabi'ar da Allah zai halicci mutum da ita bai koya ba bai komai ba wani sai ka same shi haka yake bai taɓa karanta wani littafi na al'akhlaku ba amma za ka same shi yana da wasu ɗabi'u na musamman wanda samun su a wani sai an bincika Sai wani ma ba musulmi ba ne amma sai Allah ya azurta shi da wata ɗabi'a mai kyau sannan akwai iktisabi ɗabi'a wanda mutum sai ya matsa ma kansa to malamai sun kasu gida biyu a game da ɗabi'a iktisabi alhulqul iktisabi wasu na cewa alhulqu la yuktasab هون يا أيها المتحلي غير شيمته إن التخلق يأتي دونه الخلق يتي يا ونديكي يتي سن سي للقامة كنت وتأبي أبي أشبتي وكدين وعلى دكانك إن الخ أبنا يا أبنا أبنا إن أبنا إن التخلق يأتي دونه الخلق باللوقت اللي قلت ما تعرف كنت في خلق وتأبي أبي أشبتي to ɗabi'a ta asali sai ta rinjaye ta sannan suna faɗi suna cewa ɗabi'atu taghlibu taqabbu'a ɗabi'an mutum tana rinjayar abin da yake maka makansa sai ya koya amma da wannan magana tasu tana da rauni domin annabi sallama ya ce innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bitta'allum ko wa man istasbara yusabbiruhu Allah in ka matsa maka ce sai ka zama mai juriya to Allah zai baka juriya ka zama sabirun ka zama saburun ka zama sabbarun ka zama mustabirun sannan ka zama musabirun idan ka matsa ma kanka kana so sai kai ilimi innamal ilmu bit ta'allum ai al ilmu hilyatu wal hilyatu sifatu ko was sifatu khuluqun to kun ka matsa ma kanka za ka yi ilimi sannan ce innamal wa innamal hilmu bitahallum hakuri matsa ma kai ake a yi shi hakuri shi yasa aka ce tajriba ki haifar da mai ki haifar da alhil innamal hilmu min tajriba in kaga mutum ya zama mai hakuri to sai da ya samu gogayya a rayuwa kaga wannan yana nuna maka ana iktisabin sa kenan sau wannan kenan sau da ka hadisin kenan sannan fikihun hadisin daga ciki ya halatta a mutum da abin da yake da shi mai kyau a gabansa idan me idan an tabbatar da cewa wannan ba zai sa shi ya gururi ba ne gururi ya rike jin to su ne kuma yanzu kaga ɗabi'a ta tashi kenan kuma an yabe shi da abu mai kyau shi kenan kuma sai abu ya zama ya zama hakuran kama ya haukace da ya warke ya je asibiti ya warke ya sha magani ya warke da ku jifa yake shi ke na ran nan sai yan suna zaune sai suka ce ga dan ban kama Allah madaukaki saki ba karamin ce maka kai ba kamar ba kai bane wai da kake aikata kake jifan nan wannan rashin lafiya da kai na tabin kwakwalwa shi ke sai dan ban kama ya ce bari mu gani yanzu zan iya ba to sai dau dutse ya fasa mata ya mai magana kai sai ya ƙara ɗaukowa shi ke nufin aka watsi ɗan kama ya dawo hauka ta dawo sabuwa fil Allah shi kyau kuka ne kenan nan imamun nan ya magana mai kyau a game da wannan a cikin alminhaj eh, sharhin sahih muslim a game da haka cewa ya halatta a yabi mutum da abin da yake da shi mai kyau idan a gabansa idan ba a jin tsoron cewa wannan yaban zai halakar da shi amma idan kana jin tsoron gaban zai iya haifar masa da bala'i to ka yabe shi mun gane wannan kage yana kuma karantar da mu a karanci ne a karanci ɗabi'un mutum kowa a karanci ɗabi'unsa a sanya yake قلت الحمد لله الذي جبلني a خلقين أحبهما الله shi ya ce yabo ya tabbata ga Allah wanda shine ya halittar da ni akan wasu ɗabi'u wannan Allah shi da kanshi yake son su ka gani sannan wannan yana nuna mana gode ma Allah akan ni'ima musamman ma ni'imatul ni'ima ta shiriya ba abin da ya fi kamata ka gode ma Allah akai fiye da da ya shirya ta da kai ya sa ka ka zama mutumin kirki bayan kasancewa ka musulmi wannan ni'imomi ne mafi manyan manyan mafi girman ni'imomi amma mafi yawancin muna manta su saboda ba mu da kuɗi mutum bai da kuɗi sai sai gode ma Allah alhali ga ni'imomi masu ɗimbin yawa da suke tare da shi حدثنا ابن أبي حاشم قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا سعيد بن أبي أروبة عن قتادة قال حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم من عبد القيس حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا قتادة بن دعامة السدوسي تابعين يشي وندا ya haɗu da alwafda wannan ayarin الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم من عبد القيس وانت سكر هو جمع عن السمى لكشن عبد القيس هذا عبد القيس قبيلة شيكينا من ثاني وذكر قتادة وأبا نضرة عن أبي سعيد الخدري شيء قتادة في شيء واي من لقي الوفد لنا الذي لقي الوفد في شيء أبو نضرة شيء كم لقى أبو سعيد الخدري يئوا دكنن سو غدادين سنانا دومن دكنن سو صحابين قال سيتي قال النبي صلى الله عليه وسلم لاشج عبد القيس من قال صلى الله عليه وسلم اشج عبد القيس واتو اشج عبد القيس قبيله عبد القيس ان فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والانات الله مدوكتين سنكي ينا سن وسد بي انا وسد بي اوبيو الله سنسو سوني الحلم haƙuri wal'ana da kuma bin abu sannu sun da rashin garaji shine al'anatu akwai riwaya da ta zo ta ce da aka zo aka zauna shi kenan sai yana zuwa a shaddu sai ya samu waje sai ya zauna sai wani daga cikin ƙabila abdulkais bai da shekaru kawai sai zai fara jawabi sai musu ne ce a wane ne babban ku sai aka nuna ashajju sai da maza sama ya ba ashajju dama sannan shajju ya jawabi bayan duk an gama wannan ne sai maza sama ce inna fi kala khaslataini Allah wa rasuluhu ko yuhibbuhum Allah Allah na san su mun gane to nan kaga an ce mata al'ana makinwa alhaya ba cin karo duka waɗannan ɗabi'u ne da suke cakuɗe da juna dama furu'u ne na furu'u furu'ul khulqi ne furu'ul khulqi al ne ba su cin usul da ba su cin usul dama wata ɗabi'a in tana cin usul su akwai su manya-manyan ɗabi'u dabi'u masu kyau haka su ma ɗabi'u munana suna da su waɗanda suke haifar da su Kai ɗabi'ar da idan ka ɗauke ta dabi'a ita to ita kuma sai Allah madaukakin sarki sai ya azurta ka da wasu ɗabi'u ai shi yasa suka ce suwal akhlaq abin nan makasib ne da mawahib makasib da mawahib idan ka nema da kanka kai ka riƙe babba to shi Allah madaukakin sarki shi kuma sai ya haɗa ka da saura yanzu daga cin daga cin usulul akhlaqi fadila akwai me akwai al'adlu al'adlu al'adlu abu nawa take sa mutum yayi in mutum aka sukunta shi da adalci to kaga na farko ne za ka same shi yana canya kowane abu inda ya cancanta a sanya shi ba zai ɗau haƙƙin wani ya ba wani ba za a same shi da sifa ta tauhidi kaga mataki na ɗaya kenan sannan duk mutumin da ya zo mai adalci to za a gan shi yana da natsuwa domin idan bai natsu ba ba zai iya gane waye mai hakki ba balle ya bashi hakkinsa sai ya ido sannan za ka samu mutumin da ya zama mai adalci duk abin da zai zaka ka gan shi cika tsaki baya zobawa sannan kuma baya zo kalewa yana tsakiya za ka same shi saboda wannan sifa ta al'adul tana cikin tana cikin usulul akhlaq fadila to duk waɗannan ɗabi'un ƙanana da suna suna shiga cikin juna su cakuɗa al'ana na shiga cikin alhaya eh, natsuwa duk abu sannu sannu duk mutumin da ya zai da tafiya ba za ka ganshi yana abubuwansa a gido ba to kun ce lokaci ya yi ko sai mu bar shi zuwa hadisai biyu a cin babu ya cin mana lokaci sai mu tsaya na insha Allah